ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين da wani cikin mala'iku zai faɗi misali ya ce, Ni abin bauta ne koma bayan Allah, to lalle da mun saka masa akan wannan zancen da azabar wutar jahannama a ranar alkiyama. kuma ya daɗe a cikinta kuma irin wannan sakamakon muke yi ga azzalumai masu zaluntar kawunansu da kafirci da shirka ga Allah